Masu riƙe da kofin zakarun Turai wato Champions League Barcelona sun yi wa Gerard a gasar ta bana sakamakon kashin da Atletico Madrid ta bata da ci biyu da nema a jiya Laraba. A wasansu na farko a matakin kwata final a makon jiya, Barcelona ce ta doke Atletico da ci biyu da ɗaya wanda ya bada jimlar sakamakon ya zuwa ci uku da biyun da Atletico ɗin ta yi galaba. wannan dai tarihi ne maimaita kansa domin kuwa a shekara ta 2014 ma atletico din ce ta fitar da barcelona a matakin kusa da na karshe bayan da ta doke ta da ci biyu da ɗaya a bangare ɗaya kuma bayan munich ta doke benfica bayan da wasansu ya karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu wato kenan ci uku da biyu inda munich din ta yi galaba manchester city ma ta sami tsallakewa zuwa wasan kusa da na karshen bayan da ta doke psg da ci ɗaya da nema bayan da wasan su na farko ya karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu kungiya ta hudu da ta sami tsallakewa kuma ita ce real madrid wacce ta yi waiwayin baya ta doke wolfsburg da ci uku da nema bayan da ta sha kashi a wasan su na farko da ci biyu da nema Hukumar bada tallafi ta duniya tana binciken zarge-zargen almundahana a wani asusun bada tallafi da shahararren dan wasan kasar Ivory Coast Didier Drogba ya kafa. wata jarida mai suna Daily Mail ta yi zargin cewa daga cikin tsabar kuɗi fan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da asusun na Drogba ya sami tarawa domin ba da taimako ga mabukata. Fam dubu goma sha hudu da ɗari ɗaya da goma sha biyar ne kaɗai aka rarraba a matsayin tallafi a Afirka. To sai dai tsohon ɗan wasan Chelsea ɗin Drogba mai shekaru talatin 38 ya yi barazanar gurfanar da jaridar a gaban kotu bisa zargin ɓata masa suna. a wata sanarwa da ya fitar da drogba ya musanta zargin almundahana ko sama da faɗi da ma ayyukan cin hanci da rashawa a wannan asusun nashi to sai dai hukumar ba da tallafi ta ce ta buɗe wani bincike akan ayyukan asusun wanda aka kafa shi a ƙasar ingila shekara ta 2009 sa'ad da drogba ɗin yake taka leda a club ɗin chelsea murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria